studio Kalangu. yana Kalangu, studio Kalangu. yana Juma'a 22 ga watan Nuwamba shekara ta 2019 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. su. a sake ma takin ƙasar Nijar gyaran huska dalilin rashin jin daɗin wasu 'yan ƙasa a game da wasu kalamai da takin ya kunsa saboda suna da nasaba da na mulkin mallaka za ku ji su a cikin labarin. A agadarsa bayan zaman taron bayar da horo kan zaman lafiya an girka wani tsari da zai karfafa hanyoyin zaman lafiya mai dorewa a cikin jihar. Karin haske a cikin labarin. sai kuma rahoton namu na musamman wanda a yau zai ji irin jan hankalin da shugaban rundunar 'yan kwana-kwana na birnin ya mai yayi kan yawan gobarar da ake samu a wannan lokacin na shigowar sanyi masu auren barkan mu da sake saduwa ƙasar niger za ta sake takinta domin kawo gyaran fuska ga wasu ƙorafe-ƙorafe ko kuma mu ce kurakurai da tsohon dan mulkin mallakan kasar faransa maurice albert cire ya rubuta a shekara ta 1961 shekara daya bayan kasar niger ta samu 'yancin kanta a shekara ta 1960 in ji ministan falfado da al'adun kasar niger asmanu malam isa a kafar tele sahel a jiya da marece ko a 'yan ƙasa suka ji da wannan batun ga ra'ayin da wasu suka bayyana ma asmana shi na adazu da sahi a nan yamai Ni ban ga abin da za a canza ba bisa ga abin da aka yi gaskiya taken ƙasa ban ga wata matsala a cikinsa ba suna son kawo rudani. Ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari biyu a canza wannan take na ƙasa duk wanda ke gane abin da waɗannan kalmomi ke nufi an san cewa ba abubuwan da suka yi daidai da mu ba ne. Kalmomi kamar ya kamata mu yi godiya mu gode wa mutanen da suka yi muna sata ko kuma mutanen da kenan suna juya muka kamar waina a ra'ayina bana goyon baya a yi su gabatar da hujjoji da farko kansu menene ya rage a cikin taken kasa na yanzu da suke tunanin karawa take ne da aka tsara tun da dadewa yanzu muna cikin karni na 21 ya dace sosai a canza shi sannan a dubi waɗansu hanyoyi da za a dosa masu ruwan ƙauyen zarum dare da chambongo da ke gominkin mangaize a jihar talabiri sun rasu a jiya inda wasu mutane da ba san kusuwa ne ba suka kashe su har lahira kamar yadda shugaban da'irar tondi kiwindi ya tabbatar ma studio kalongo su dai wannan mutanen da suka yi kisan sun zo ne saman motuna inda suka isa a garin sabaku kuma suka tahi da mai garin garin sojoji guda uku na kasar burkina faso suka rasu a ranar alhamishi da sahi a cikin wata rangama tsakanin kelbo da nami singima a arewacin burkina faso in ji wata majiyar tsaro ta da ta bayyana ma kamfanin afp a jajibirin cewa da ranar laraba 'yan ta'adda goma sha takwas da jandarma ɗaya suka rasu a cikin wani mamaye da aka kai ma ma'aikatar jandarmomi ta garin sum a arewacin na burkina faso rundunar sojoji ta kasar mali ta gano ato a ranar alhamishin da ta gabata gawoki na sojoji guda goma sha uku wanda suka bata bayan farmakin da aka kai musu a can tambakor kusan iyakar kasar niger wannan ke nuna cewar adadin sojojin da suka rasu ya kai arba'in da uku a cikin wannan harin da ake zargin cewa 'yan ta'adda ne su kai shi kamar yadda kamfanin afp ya bayyana A ranar Larabar da ta gabata, babbar kungiyar da ke kula da kwanciyar hankali da zaman lahiya mai dorewa ta tsara wani zaman taron bayar da horo zuwa ga shugabannin addinai, jami'an tsaro da kuma mambobin kominikin sidir na jihar. Gurin da ake son cimma shine ƙara ƙarfa zaman lahiya a cikin jihar. kamar yadda shugaban kungiyar da ke kula da kwanciyar hankali da zaman lafiya mai ɗoriya ta jihar agadas wataran muhammad ya shaida ma anise karim Taronmu na karawa juna ilimi ya ba mu damar cimma tsarin aiwatawa mai nuna halin gaskiya wanda akan za su aiki bisa ga karfafa zaman lafiya wato dukkan masu hannu ga batun zaman lafiya za mu tattauna da su akan gimshikai ayyuka da za su taimakawa ga karfafa zaman lafiya cibiyar agares da ya zambata da tsarin aiwatawa ya kamata ya kasance ta samu wannan tsari bisa tallafin hukumar koli ga batun karfafa zaman lafiya ta hanyar furoje-furoje na tallafawa ga daidaito a ƙasar Nijar cibiyoyin su mallaki tsarin da zai iya ba su damar kai ɗauki kyakkyawa ga manufofin da aka shimfiɗa. A cikin tsokacin da ta yi a game da sakin da gwamnatin ƙasar Nijar yamma ɗan ƙungiyar farar fulan nan Sadat Iliya ɗan Malam na Zandar, Gine Fatim Diop ta ƙungiyar Amnesty International ta bayyana cewar mun ji daɗi da aka saki Sadat Iliya ɗan Malam kuma ya koma cikin iyalan shi. da kuma amina arziki bayan ya kwashe watanni goma sha tara a gidan yari daga lokacin da aka sallame shi zai ci gaba da harkokin nashi kamar yadda ya saba duk da cewar tsarewar da aka mishi bata dace ba in shi ne fatim diop ta kungiyar amnesty international A ranar Talatar da ta gabata ne aka zo ƙarshen zaman taron bayar da horo zuwa ga 'yan jarida na jihohi takwas na ƙasa kan 'yancin kiwon lafiya a ɓangaren saduwa tsakanin maza da mata da kuma haihuwa. Suleiman Tsalha da Aminu Jofu wanda suka halarci zaman taron sun bayyana ma Rukayyat Abdurrahman abun da suka fahimta. Mun karu sosai an bada sanarwoyi da dama maganar mata ilimi tsarin iyali akwai cikin uku zancen karuwar iyali akwai maudu'ai da dama masu kyau da suka bamu damar tantance matsalar domin tunkarar namu aiki na jarida akwai abubuwa da bamu sani ba da farko wanda kuma a yanzu aka ganar da mu ina ganin wannan horo ya dace a yi shi. Burinsu gare mu 'yan jarida shine na bunƙasar da sanarwa da kuma yin rahotanni su kuma kamata ya yi su tallafa wa 'yan jarida don gudanar da ire-iren wa'annan rahotannin ya kamata a hita daga nyamai zuwa ganin me ke faruwa a cikin karkarori Tun da cikin foron nasu sun ce mana akwai ƙauyukan da ana samun 'yan mata da ke bayar da kansu a horar da ɗalibai da kada su yi saurin ba da kansu su koyi kare kansu kuma me ya kamata su yi a shekarun tashin balagarsu A cikin kominikin dogon dutse jihar Doso, manoma da dama ne ke tattara kara, ciyawa da sauran karmami don yin kewaye da kuma cire dabbobi da sauransu. Ire-iren wannan tabi'un na iya jawo gobara kamar yadda shugaban ma'aikatar gandun daji ta dogon dutse, Kaftin Mamman Ɗanbaki ya shaida ma Abdulaziz yuma. asad A wani lokaci ƙarshen damana a cikin gonakai mutane suna kwashe dukkan albarkar da suka samu kara ne ciyawa ce sai su kawo gida. Yana da kyau a kawo gida, nan za a iya ciyar da dabbobi ruhin rumfuna da kewaye gida. To amma akwai wani hali da ke iya biyowa baya don ko yawaitar kawo ɗumbin ciyawa da karan hatsi yana gurɓatar da wuri. Shi ko an wuri ya yi da ti to cibiyar cututtuka ne. ban Banda hakan kuma a cikin ciyawar ana iya samo abubuwa da dama da za su laɓe ciki a shigo da su. Kunama, maciji, kun gani wannan haɗari ne. Kuma kar a manta da haɗarin abkuwar gobara. Idan gobara ta tashi ko za ta iya yin ɓanna da dama. Kuma kar a bar gonakai kwalkwal don an kuka bar gonar ku kwalkwal za ta zama sarari ga iska kwararar ruwa da zai iya salwanta gonarku. zai oba ya zo da Rusalama. Faduwar da Mena ta yi gaban 'yan wasan Madagascar a ranar Talatar da ta gabata da ci shida da biyu a cikin tsarin gasar cin kofin kasashen Afirka na kwallon kafa na ci gaba da kawo cece kuce a cikin fadodi daban-daban. Asuma na shina ya tattaro mana ra'ayoyin jama'a akan haka ga kuma abin da suke cewa. Gaskiya raina ya ɓaci kuma na ji haushi ganin yadda aka ce mu shida da biyu da shi ma ba mu ga haka kuma cikin hilin mu kai ai ya kamata a yi tunani da wa muke dara waɗanda suka ci Najeriya ne fa don haka babbar tawaga ce. Gaskiya mun ga sun taka rawa mai kyau a kasar Cote d'Ivoire sai ga shi abin bazata a nan gida an samu na kwallaye a raga watakila gajiya ce ta sa 'yan wasar mu suka sha wannan kayi ina tsammanin za a kawo gyara a gaba domin fatan samun tikitan zuwa gasar cin kofi. abun bakin ciki ne kawai za mu ce amma fa a yanda kwarewar abokin wasar yake tawaga ce da ta jefa kwamfala kofin afirka mun ga yanda ta yi wasar ta a can duk da haka ba a makara ba yanzu haka ya zama muna karatu da farko mu ma kan mu hudu ba don mu gyara kurakuran a samu a ci gaba Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A wannan lokaci na shigowar sanyi da iska ke kadawa lokaci zuwa lokaci ana fuskantar gobara a cikin birane ƙauyuka da dazuka daban-daban. A cikin manyan birane kamar birnin Yamai, kishi takwas cikin ɗari na agajin da 'yan kwana-kwana ke kawowa ne kaɗai ya shahi gobarar. A dalilin haka, Colonel CD muhammad shugaban rundunar 'yan kwana-kwana ta ƙasa ga baki ɗaya, ya mara Hilatu mana ƙarin bayani inda yake jan hankulan al'umma kamar haka. A wanga lokaci na shiga ɗari muna samun ɓulluwar wuta da ke da alaƙa da canjin yanayi don ana iska da yawa kuma hakan na iya kai wuta ga ababuwan da za su iya baza wutar cewa da ciyawa da kuma ababuwa masu saurin kamawa da wuta. Wani irin kira ne za ku yi domin guje ko rage tashin wuta? Shawarorin su ne euh, da farko zuwa ga mata da ke dafuwa kar su bar saurin wuta a murhu kar su yi sake su bar yara su kasance wajen murhu don suna da kurciya na ganin wuta abun wasa ce da za su iya cunawa ga abubuwa masu saurin kamawa da wuta kuma ya haddasa tashin wutar. Shin wannan kiran ya shafi masu yadda ragowar taba a ko'ina? Warai kwa madan wajen masu balaguro da masu shan sigari wa'anda an suka sha shigarin wani bi suna jefa guntun tabar ko'ina ko kuma an kuna balaguro sai ku yada zango a wani wuri ku kunna wuta an za ku tafiyar ku to ku kula da kashe wutar ku tabbatar da wutar ta mace kwata-kwata. Wani irin kira ne za ku yi ga wa'anda wutar ta tashi kusan su Muna shawartawa da farko mutane su kula kuma su yi amfani da ka'idodin sharuɗan farko na kashe wutar. Wuta mafi yawan lokuta kamar yadda a wajenmu 'yan kwana-kwanan muke faɗi kulliyomin murhu uku ne da ke da ɓangare uku wanda ake ce ma combustible carburant da kuma cibiyar ta zahin. Da zaran kun cire ɗaya daga cikinsu wutar za ta mace. Kulliyomin ya zanto an fitar da haɗari, an fitar da mutanen da za su iya kwaɗawa haɗari ku kawo musu agaji. nan ku sa kira ga ma'aikatar kai ɗauki in kwana-kwana kuma ku sa kururuwa ga makwabta don su zo su kawo muku agaji ku shiga neman kashe wutar don kar ta bazu ga sauran ababuwan da ke kusa. Suwa kuke nufi in kun ce agaji shiryayye ta yaya ake tuntuɓar su? 'Yan agajin kawo ɗauki su ne 'yan kwana-kwana lambar ita ce sha takwas kuma suna da lambobi na layin birni sai dai wannan ya dangantu da inda cibiyarsu take girki. Suna agazawa a kowane lokacin da zaran ta kasance gobara ce. Ana muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mahuta lahiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Magarya. Tare da Radio Kitari. A kan lamba 101.5 Zango FM. A Zandar. Tare da Radio Shukura. A kan lamba 105.5 Zango FM. A Tanut. Tare da Radio Damergu. A kan lamba 99 Zango FM. A Difa. Tare da Radio Amfani. A kan lamba 100 Zango FM. A Mai Nasarwa. Tare da Radio Mangari. A kan lamba 95.1 Zango FM. A Ingigimi. Tare da Radio Dilerem. A kan lamba 99 Zango FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambio. A kan lamba 99 zangon FM. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Sahara. A kan lamba 97 zangon FM. A Chirozirin. Tare da Radio Anzuru. A kan lamba 95.1 zangon FM. Studio Kalangu.